وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas yake cikin Kilafaton a wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan majalisi da muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna yini na biyar daga cikin yinannukan wannan wata mai alfarma na Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da goma ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya. wa karatunmu na jiya mun karkare a ƙarshen suratul kahf da yau za mu tashi a farkon suratu maryam kuma su ne ayoyin da aka karanto mana yanzu wanda Allah yake buɗe surar da ka ha ya ayin da wannan Allah ta'ala ya buɗe wannan sura mai alfarma wannan sura ne an mata suna da suratu maryam saboda akwai kissar maryam a ciki akwai labarinta akwai magana ta gaskiya ta ɗaukan cikinta ga annabi isa ɗan maryam da kuma maganganun da annabi isa da kuma tabbacin cewa annabi isa ɗan maryam annabin allah ne bawan allah ne ba allah ba ba dan allah ba to wannan labari yana nan fitacce a cikin surar shi yasa aka samu mata suratul maryam wannan sura ita ce surar da Ja'far ibn Abi Talib ya karanta ta a gaban Annajashi sarkin Habasha lokacin da wahala ta yi wahala ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam azabtarwa ta kai azabtarwa a kansu da kuma musgunawa ta kai musgunawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini da yin kaura zuwa Habasha ya ce a garin habasha ko wani sarki wanda babu wani wanda ake zalunta a gurinsa suka tafi suka yi ɗaura suka tafi habasha bayan sun tafi habasha sai ƙurashawa suka yi tunani suka gawa za su tura ya tafi ya je ya ingiza jashi, ya gaya masa aibin musulmai domin na jashi ya dawo da su ne suka yi tunani suka ga babu wanda ya cancanci wannan al'amari wanda zai iya kamar amru bin al-as sai suka tura amru bin al-as ya tafi yaje yana ta gaya masa maganganu munana game da musulmai domin ya koro su duk amru bin al-as ya kiyata da haka da kashe sai ce mushi to ai ma suna faɗan mummunan magana game da annabi isa dan maryam ai suna cewa suna kaskantar da shi suna faɗin magana ta kaskanci game da annabi isa dan maryam sai ce kuma ka bincika kai sai tambaye su yace me ra'ayin ku ra'ayin addinin ku game da Annabi Isa dan Maryam shine sai shi Ja'far bin Abi Talib ya karanto masa wannan sura sai ya kuka sai ya ce da Umar bin Al-As wallahi abin da suka faɗa ba su ketara haƙiƙanin abin da Annabi Isa ya zo da shi ba ko da kwatankwacin wannan sandata don haka wannan sura ta yi bayanin hakikanin annabi isa dan maryam haka nan cikin sura akwai labaruka na annabawa akwai takaitattun labaruka na annabawa da kuma bayanin daraja da matsayi da daukaka da Allah ya bai ma waɗannan annabawa wanda za mu zo mu ji su insha Allahu daki daki surar da tana daga cikin surori makkiya surar da aka saukar surorin da aka saukar a garin maka, waɗanda ke tabbatar da aƙida, da tauhidi da tabbatar ranar alkiyama da kuma tabbacin za a tare matattu bayan mutuwa a yi musu hisabi da kuma gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alqur'ani to wannan na daga cikin manufofi da surorin makka suke tabbatarwa surar kaman wasu daga cikin surorin alqur'ani wanda Allah ya bude su da huruful muqatta'a harufa da ake kiran su huruful muqatta'a harufa da ake karanta su gutsire gutsire ma'ana ba a hada su a ce kaha ya da wanda kamar haka misali sai dai kowane harafi a karanta shi kaf ha ya ayin sad haka ke karanta waɗannan harufa to daga nan ka samu su hurufin mukaffa malamai sun yi sabani game da me makasudi ko me ma'anar waɗannan harufa domin harufa ne waɗanda sai an hada harafi sai an hada shi yake zama kalma kalma an an jera ta da kalma da kalma jeri sai ya bada ma'ana to haka wannan harufa ne basu haɗu sun zama kalma ba to shi yasa da daga cikin malamai suka tafi akan Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani da manufarsa ga irin waɗannan harufa da sai dai sun kunshi kalubale ga larabawa cewa alqur'ani nan da aka kalubale sai ku zo da irin su kuka gaza ba ko wani sabon abu bane irin waɗannan harufan nan da kuka saba da su da su aka yi na alqur'ani da haka da irinsa ta ha ya ayin sad irinsa alif lam mim da irin waɗannan harufa aka hada kalmomin alqur'ani aka hada jumlolin alqur'ani alqur'ani qur'ani yake idan da alqur'ani magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ai ga da harufan da ya hada kuma ku tafi ku hada irin wannan magana da irin waɗannan harufa domin da su aka hada alqur'ani kaga da wannan ya tabbatar musu cewa lalle Qur'ani magana Allah ce kuma ba ta iya zuwa koda da kwatankwacin sura daya daga cikin surorin alkur'ani guda ɗari da 110 Allah ya ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya fassara mafi inganci kamar yadda ibnu jarir tabari ya dan jayar shine cewa zikiru khabar ne li mubtada'in mahdhufin takdirin sa hadha zikru rahmati rabbika wannan shine abinda imamu ibnu eh, imamu tabari ya rajaha cewa ambatan ka ma'ana wannan ambatan ubangijinka ne da bawansa zakariya da ga tunasarwa dan da ubangiji zai da karantar da mu da ba mu labarin bawansa zakariya annabi zakariya yana daga cikin manya-manyan annabawan bani isra'ila annabi zakariya shine annabi shine mahaifin annabi yahaya annabi zakariya annabi ne daga cikin fitattun annabawa haka nan ma ya haya annabi ya daga cikin fitattun annabawan bani Isra'ila kuma waɗanda suke da daraja suke da kima ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana zakariya jaran cewa annabi zakariya ya kasance kafinta ne yana da sana'arsa yana ci daga sana'ar da yake yi yana ci da gumansa yake kwadaitar da mu domin mu ma mu tsayu wurin ci da gumanmu kuma yana nuna mana cewa duk matsayinka bai hana maka ci da gumanka domin ga matsayi na wannan annabi annabi ne daga cikin manyan manyan annabawan bani isra'ila amma ya dogara ga kansa yana ci da gumansa Allah ya ce zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya iznada rabbahu nida'an khafiya yayin da ya kira ubangijinsa kira boyayye ya kira ubangijinsa a boye sun ce ya kira shi a boye ne saboda wannan yanayi ya fi nuna ikhlasi ya fi nuna tsayuwarka ga Allah kuma ya fi nuna sanya kai bukatunka zuwa ga Allah yayin da ya kira ubangijinsa an hafiya ya kira a goye ga abin da ya ce قال رب wahana العظم مني kafin ya addu'a sai da wannan shimfiɗa cewa ya Allah ga halin da nake ciki halin Allah ya fi shi sanin halin da yake ciki yace rabbi inni wahana al'azmu al'azm shine kashi wahana shine zahufa ma'ana rauni da haka kashi na yayi rauni saboda yau da gobe Allah ne ya ce man nu'amiruhu tunqisu fil yau da gobe idan mutum shekaru suka kai masa sai ji komai nashi ya yi rauni kasusuwa sun yi rauni jiki ya yi rauni komai ya yi rauni gani ya yi rauni ji ya yi rauni magana ta yi rauni komai ya yi rauni saboda Allah ya ce duk wanda ya rayu da shi Allah yana nakasa shi ga rayuwa to annabi zakariya ya ce rabbi inni wahana al'azmu minni wannan shimfiɗa ne kashi daga gare ni ya yi rauni washta'ala ar-ra'su shayba kuma ar-ra'su shine kai ishta'ala ya kullu ya ruru kaman wuta wuta ita ake wa amfani da kalmar ishta'ala to shi sai ce kansa ya kullu amma da me ya kullu ba da wuta ba yace shayba ya kullu da furfura kaga sai siffanta wannan balaga ce sai ya siffanta yadda farfara ta fito ta mamaye kai kai ka ce wuta ce ta samu wani abu ta zo ta mamaye shi domin kai da lafiya lau yake da bakin gashi to a kwana a tashi yau da gobe tun farfara na fitowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ta yi mamaya to wannan ita kuma alama ce ta cewa shekaru sun tafi don haka shekaru sun tafi kashi ya yi rauni wanda galibi babu wani abu da ake tsammani musamman abin da ya shafa haihuwa da haka wannan abu yana shimfiɗa ne domin zai ne ya roki Allah wani abu wanda Allah zai bayarwa adatan a irin wannan yanayi a wannan yanayi da mutum ya kai kashin sa ya rauni shekaru suka kai masa da Allah bai cika bashi da ba haka na lokacin da mutum shekaru suka kai masa kansa ya cika da burbura bai cika haihuwa ba saboda girma ya riga ya zo kaga abin da yake so ya roka abu ne wanda Allah ta'ala bai cika bayarwa ba irin wannan yanayi yace wasta'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'a'i rabbi shaqiya kuma ban taba zamantowa ba ya ubangiji ban taba zamantowa mara arziki ba ga addu'arka na ga addu'ar da nayi zuwa gare ka addu'ar da nayi na roke ka to ban taba zamantowa mara arziki ba duk abin da na roke ka baka taba hana ba kaga wannan shi ma tawassuli yana tawassuli ga Allah da an sa masa addu'o'i da ya ta yi ya ce ya Allah ko da can ban taɓa roƙonka addu'a ka hana ni ba to yanzu ma ce zan yi wata addu'a amma kafin yi ta da halin da nake ciki ni dai na tsufa tukuf a yanayi na ke da shi ya yi rauni gashin kai na ya yi fari to amma abin da na dogara gare shi shine tun da can ban taɓa roƙonka abu ka hana ni sannan kuma ga wani ƙarin abin da ke da nuna abin abu ne wanda Allah bai yi bai cika yi ba a irin wannan yanayi na ya ce wa inni khiftu mawaliya kuma na ji tsoron magada na su ne almawali almawali ya magadansa waɗanda za su gaje shi waɗanda yake ganin yanzu su za su jibinci al'amuran addini su za su jibinci al'amura duk yana ganin su bai gamsu da kwarewarsu ba kuma bai gamsu da rasuwarsu ba bai gamsu da tsayuwarsu ba ga al'amuran addini yana tsoron ya mutu al'amuran addini ya ja da baya ya ce to ya Allah ga abin da ya sa nake ganin nake so in roƙe ka gaba da da har yanzu bai kawo abin zai roƙa ba duk wannan faɗa shi ya faɗi halin da yake ciki hana azumi minni wa shtalar ra'su sai ba sannan ya yi tawassuli zuwa ga Allah ko ya Allah tun da nake ban taɓa roƙon ka ba ka hana ba shine walam akun bi du'aika rabbi shaqiya shaqiyu ne bara arziki da haka ban taɓa roƙon abu ka hana mun ba ko da yaushe sannan sai ya ce kuma wa in shiftul mawaliya min wara'i na ji tsoron magadana bayana salala lalata al'amuran addini wa kana jimra'ati akhira sannan bayan yanayin da nake ciki a ciki na yanayi na tsufa wanda ba baka cika ba mutum da a wannan yanayi ba ita ma mata ta ta shiga cikin wannan yanayi tunda ya girma kaga sai ita ma kamata ce ta girma kamar sannan bugu da kare kuma matar san dama bakarariya ce mara haihuwa ita bakarariyar mace ko bakararin namiji ko da bai tsufa ba bai haihuwa shi kuma mai haihuwa ko da yana haihuwa in ya tsufa haihuwar sai wata ce za ka ko da mai haihuwa ne ya kai shekarun annabi zakariya to ya kamata ce haihuwar ta tsaya ita ma matarsa ko da mai haihuwa ce ta kai wannan shekaru ya kamata a ce haihuwar ta tsaya to za ka ga abu biyu ga ta dama ba mai haihuwa ba sannan kuma ga girma ya ce wa kana a ce kira. duk wannan shi kuda ne menene addu'a fa ka bani. hab shi ne fi'il da amri nawahaba fi'il mudari sana da wawu fi'il mudari din sa wawu din ba ta zuwa wahaba sai a ce ya habu ba a ce ma yau habu kaga wawu nan ta tafi tun a mudari wahaba ya bayar ya habu yana bayarwa Allah na cewa lillahi ma fi samawati wa fil ardi lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yahabu liman yasha'u wa yaj'alu man yasha'u aqima yana sanya wanda ya so kuma ya zama makarani kaga kenan wahaba ya habu yana ba da kyauta to hab shine filin amrinsa an gane ko hab bani bani kyauta shine hawa sannan kar mu duk inda fi'li amri ya zo idan daga na kasa ne zuwa na sama ba nasar sarruku da addu'a an gane saboda na kasa bai wa na sama umarni ba ka zuwa ka ce kana wa gwamna umarni ya baka kuɗi kaza haka sai ka ce kana roƙonsa saboda shi ke sama da kai to haka nan nan to Allah shi ke sama da kowa wa huwal qahiru fawqa ibadihi to da ka babu wani da ke sama da Allah da haka duk lokacin al'umarni ya zo daga jefan bayi zuwa ga Allah to ba a ce musu umarni sai dai a ci addu'a rabbana hablana ubangiji mu ka bamu kaga addu'a ce ba wai umarni miki ba Allah ba mu san musu umarni ba rabbana atina fi dunya hasanatan kaga fi'il amri ne atina ka bamu amma ba a ce musu umarni saboda mu bi sabo Allah umarni ba sai dai mu ce addu'a duk amri in ya tashi daga na ƙasa zuwa na sama ma'anarsa addu'a amma in daga na sama ne zuwa na ƙasa shine umarni idan Allah zai ce da mu aqimu sala a zama ma cewa Allah na roƙon mu mai sallah Ka gama roƙon mai ke ba saboda ya fi ƙarfin a ce Allah ya roƙe mu sai dai a ce Allah yana mana umarni da mai sallah Allah yana cewa wa atu zakka yana cewa ku ba da zaka yana cewa fa man shahida min ash-shahra falyasum umarni ne ba ma cewa Allah na roƙon mu mai masa to da haka wannan shi da haka wannan siga ta amri ma'anar ta addu'a fa habli ka bani min ladunka daga wurinka shi ne magaji majibinci wanda zai gaje ni ko da mai mutuwa ta ya gaji al'amuran addini ya jagoranci addini kada al'amuran su da barbari shine fa habli min ya waliya yarithuni وَاجْعَلْنِي ya ce ya risu ni wanda zai gaje ni abinda zai gaje shi shine annabci da jagoranci na addini ba yana nufin ya gaje shi a dukiya ba domin annabi bai roƙon Allah irin wannan roƙo da nufin kawai dan shi ya gaje shi a dukiya har ya da Allah ya Allah ina tsoron waɗannan yan uwan na zo su yi rubba baki rai akan dukiyata ina so ka bada ɗana dan ka zo su yi ba baki rai wanda ba da biya ba ce ta annabawa annabawa harkar duniya ba ita ba ce su abin da ke gaban su shine addini sannan kuma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, nahnu ma'sharal anbiya la nuran ma taraknahu sadaqa ce mu annabawa ba a gadan mu ba a gadan annabawa duk abin da annabi ya bari to sadaka ce to da haka annabi zakariya ba nema yake Allah ya bashi da domin ya gaji dukiyarsa ba ba shi bane sa. zai gaji annabci da kuma jagorancin addini shi yasa ya ce wa ya min ali yaquba ya gaje ni kuma ya gadan abin nan da ka ɗaukaka dangin annabi yaquba da shi shi ne annabci annabi yaquba annabi ne haka nan sa annabi yusuf annabi ne wasu malamai ma na cewa waɗannan ƴaƴan nan nasa waɗanda suka yi hasaran annabi yusuf wasu na cewa su ma annabawa ne daga baya da ga akwai sabani wallahu a'lam wasu malamai suna ganin ba annaba ba da domin wannan dabi'a da suka yi ta hasada da yunkurin halaka annabin Allah wannan ba dabi'a bace ta annabawan Allah to amma suna ganin cewa Allah ya daga baya Allah ya mai da su sun zama annabawa to da ka ala ayi halin ne ko su zama annabawa ko ba zama annabawa ba ali yaquba akwai annabi a cikin su yarithuni kaga da wailusu min ali yaquba kaga daga cikin ali yaquba akwai annabi yusuf annabi yusuf annabin Allah ne haka nan akwai lawi lawi dan annabi yaqub shi lawi zuri'arsa zuri'a ce da annabawa Allah ya yawaita fitar da annabawan bani Isra'ila mafi yawan su duka suna cikin zuri'ar lawi bin yaqub to kaga ya risu ne wa ya risu min ali yaquba kaga cikin sa akwai annabawa da yawa ya gare kuma abinda da zai gada ya gada cikin ali shi da annabi ba san ali yaquba da tara dukiyoyi da yawa ba a cewa ali kowa sun tara dukiya sun hada kaza sun yi kaza sun yi kaza abin da aka san su da shi shine annabi to da haka abin da annabi yaqub ya ne abin da annabi zakariya ya nema Allah ya bashi da shine domin ya gaje shi a abin da Allah ta'ala ya bashi da annabi kuma ya gaje shi a cikin jagorancin annabi shine risni wa min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya wannan roƙonka ya ubangiji dan nan da zaka bani shi ka sanya shi ya zama radiyan yargadde ai mardiyan wanda zaka yarda da shi kuma mutane su yarda da shi to haka wannan ita ce addu'ar da Annabi Zakariya yayi kuma kada mu mance kafin ta yashin fada halin da yake ciki wannan ya nuna cewa Annabi Zakariya yana da yaƙinin cewa babu abin da ke gagara Allah da yana da bai yadda cewa Allah babu abin da ke gagara shi ba haka da ba zai roki Allah wannan ba domin a baka da bayan ka tsufa tukuf irin wannan tsufa da ya ambata sannan kuma matarsa kafin ma ta kai ga haka dama ba karariya ce sannan kuma ta zo ta hada da girma a ce da waɗannan abubuwa duka Allah ya baka da kaga ba karamin abu ne kuma haka kawai ma kai addu'a Allah ya biya maka bukata nan take shi ma ta baiwa ce kana yin addu'a Allah ya karba addu'a amma bai niyya biya maka bukatar nan take ba kaga duk wannan wani ba to da haka annabi zakariya yayi wannan addu'ar ko Allah ya ansha addu'arsa sai Allah ya ce da shi ya zakariya kira shi ya ce ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya ka duba ga yadda bayan Allah da kwarai suke da matsayi a wurin ubangiji addu'ar da ya yi, Allah bai ce to nan je ka za a baka ba sai Allah ya kira shi ya ce muna maka albishir kaga yi addu'a a ce ana maka albishir za a baka kaza da kaza da kaza da ma bai roka ba Allah ya bashi kaga daga ciki Allah ya ce inna ka bi gulamin zamu baka labari ga gulam yaro tunda kaga abin da ya roka a bashi wani magaji wanda zai gaje shi da harkar annabci da kuma jagorancin addini Allah ya ce zamu baka gulam ismuhu yahya Allah ya riga ya sanya masa suna kaga kafin ma ya zo Allah da kanshi ya sanya masa suna cewa ismuhu yahya sunansa yahya yahya fi'il mudari'i ne na hayya yahya an gane hayya ya rayu yahya yana rayuwa shine asalin ma'anar wannan kaman za da yazidu sai ga dan sanya mutun suna yazidu kaga yazidu fi ilal mudari ne sai ka saya mutun suna da yazidu haka nan shi ma yahya yana rayuwa to da kaga shi wannan kansa suna suna ne wanda ya kunshi tafa'uli mai kyau cewa zai rayu shine yahya kaman khalid kaga khalid madawwami kaga duk suna ne na abu ya rayu ya tsayu to da haka Allah ya ce mun sa mushi suna ya haya sannan kuma lam naj'al lahu min qablu samiya ba mu taba sanya masa takwara ba kafin haka da haka Allah bai taba wani ilhamin ya sanya wa ɗansa suna ya haya kafin wannan ɗana ka ba kaga wannan baiwa ce daga Allah shi yaro ki Allah ya bashi da sai Allah ya bashi dan kuma Allah ya ƙara masa da sanya wa dan suna duk yanda zaka sanya wa danka suna ba zai kai sunan da Allah da kanshi zai sanya masa ba kisa ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ruwaya cewa Allah ne yawa kakansa ilhamin ya sanya masa wannan suna domin a cikin Laraba ba taba jin wannan suna ba tunanin a saka suna irin wannan Muhammad ba a same shi ba cikin Laraba baka taba ji ba ko ta hiri laraba wani sunan shi Muhammad kana samun irin su Hamid da sauransu ya Hamad amma ba a taba samun Muhammad ba saboda kalmar yanda ta zo kalma ce ta mubalaga mubalaga shine makura ga abu akwai Hamida yayi yabo amma Hammada ya yawaita yabo to haka Hamida yayi yabo Hammada ya yawaita rabo Hamidun mai yabo Mahamudu abin yabo wannan ta gefen hamida ya hamadu mahamudu hamida ya hamadu hamidu mai yabo mahamudun abin yabo amma gefen hammada da shadda shine yawaita yabo yuhammidu shine mudari'insa yana yawaita yabo muhammidun mai yawaita rabo eh, mai yawaita yabo wanda yake yawaita yabo shine muhammidun shi kuma muhammadun da fatahar mimun shine wanda ake yawan yabawa kaga suna ne mai kyau kamar Mahmudu amma Mahmudu wanda ake yabo shi ko Muhammad wanda ake yawaita yi wa yabo kaga ba taba kimsa ma wani ya saka wannan suna ba Allah ya kimsa wa kakansa Abdul Muttalib domin ya sa masa wannan suna mai daɗi kuma suna wanda yake mai muhimmanci to da haka wannan shi ma Allah ya ce to shi da kansa ya sanya wa wannan da suna Zakariya a Yahaya yace lam naj'al lahu min qablu samiyya to wannan albishir ya burge annabi zakariya ya ji dadin wannan albishir sai wannan tambaya na qala rabbi anna annabi zakariya ya ce rabbi ya ubangiji shine ma'anar rabbi rabbi ma'ana ya rabbi an gane ko tare da ya wannan ya din da ke zuwa ta farko ita ce ta kira ya akan cire harfin nida kana iya cewa ya rabbi kana iya cewa rabbi ka ka cire ya wanda ni yana yiwa haka nan ya din karshe wacce take nuna kai mai magana rabbi ubangiji na wannan ya din ita ke nuna ni mai magana an gane ko to ita ma ana cire ta tunda wannan kasarar da take kan ba'un tana nuni ga wannan ya'un da haka da an cire ya'un din ma'anar cewa ubangiji na ake nufi tana nan da ba ubangiji na ke ba sai ce ya rabbu an gane ko ko ya rabba amma tun da ya ce ya rabbi ma'ana ya rabbi ce, rabbi ya ubangiji na anna ya li gulam ta ina ta yaya zai kasance in samu da kuma wannan ba korewa yake ba tun da ko shi ne tambayar ya san halin da yake ciki shi da kansa ya shimfiɗa ya ce wa hana al'azuma ne kuma ya san cewa irin wannan yanayin Allah bai ba da da Ya ce, yace alar ra'su kai kaina ya kullu da furfura ta mamaye min kai na riga na tsofa tukub ya san cewa Allah bai ba tsofaffi irin su a wannan shekaru a ce an yi masa haihuwa ya sani kuma ya san cewa bakarariyar mace ba ta haihuwa suna tare da ta shekara da shekaru tun da karfinsa da kwarinsa ma ba ta haihu ba balle yanzu kaga ya san cewa duk abubuwan nan a ɗabi'ance a al'adance ba abubuwa bane masu faruwa amma ya san cewa dama al'adar Allah ne ya azata haka kuma Allah da ya azata yana sauya ta lokacin da ya so to haka yana roƙon Allah da ikon nan nasa da yake sanyi sauya al'ada ya sauya al'ada nan ya zama a wannan shekaru nashi Allah ya bashi na saboda Allah na da iko ya sauya ya bashi zamantowar matarsa ba karariya ba ta haihuwa Allah na da ikon ya bai da ita mai haihuwa to yana roƙon Allah ya yi wannan kudura da iko nashi a kanta ya yi wannan al'amari kaga da abin da ya roƙa akan haka ya roƙa to kaga kenan ashe nan ne kuma Allah ya masa albishir zai bashi bai ce wa Allah haba ya za a yi kuma haihu bayan na tsufa bayan shi da kansa ya wace addu'a ko kake na ashe ba wai cewa yake yi kore wai wannan ya za a yi ba zai yiwu ya haihu ba ba haka yake korewa yana tambaya ne cewa ta wani irin yanayi shin a halin da yake ciki haka Allah zai juya al'adar nan kamar yadda yake da ikon juyawa dama shi ya kawo ta haka zai yi ko ko a'a wani yanayi Allah zai sake bashi zai sake mai da shi wani yanayi irin na samarta da karbi ya bashi karban haihuwa haka nan matan nan ta su yadda take haka Allah zai ba ta da ko ko Allah zai mai da ta ta dawo kaman eh, yar shekara talatin daidai haihuwa ta haihu ko ko a'a umarni Allah zai masa ya tafi ya auro wata ita wannan ba ta haihuwa ko ko yare duk irin waɗannan su ne abin da suka tattaru a cikin Allah ya kuno liwalad eh, gulamu da haka bai kore cewa wa yana kore kudurar Allah ga aiwatar da haka domin tambayar sa dama ya roƙa ne akan tabbatar da wannan kudura ta Allah yace anna yakunu li gulamun wa kana timra'ati aqiran alhalin iyali na bakarariya ce to shin hakan ne Allah zaka ba mu ko ko a zaka dawo da ita ko ko zaka cire mata wannan illa ta zaman to wata bakarariya yanzu kuma ta zama normal lafiya lam ko ko a wata mata zaka bani ya ce wa balagtu min alkibari ikiya ne kuma na riga na kai tsufa ta tukuf shine itiyan da haka tsufa wanda yake ya kai tukuf shine ne eh, min alkibar kibar shine girma da tsufa to da haka ce an kai ya kai itiyan to ya kai tukuf an kai tsufa sosai ce ni ko na kai tsufa sosai sannan shin a wannan yanayi da nake ciki ne zaka bani da ko ko a'a za ka sauya mun yanayi duk wannan na daga cikin tambayoyin da ya hada a cikin wannan sai Allah ya ce da shi قال كذلك Allah ya ce kamar haka kamar yadda ka faɗa haka kake ka tsofa tuko kuma al'adace tsoho irin ka bai haihuwa matarka bakarariya ce al'adance bakarariyar mata ba ta haihuwa da haka din da kuke ciki cikin wannan yanayin Allah ta'ala zai yi kudararsa zai yi ikonsa ya sauya al'adarsa sai ba kuɗa shine kadalika qala rabbuka huwa alayya hayyin ubangijinka ya ce wannan abu ne mai sauki a gare ni da haka duk wata al'ada da take gudana abu ne mai sauki ga Allah ya sauya ta abu ne mai sauki in Allah ya so ya zama ya samar da mu ba tare da haduwar namiji da mace ba duk abu ne mai sauki a gurin Allah abu ne mai sauki Allah ya juya al'amura gaba daya duk yanda abu ke gudana abu ne mai sauki ga Allah ya juya shi rana tana tafiya ta gabas ta koma yamma abu ne mai sauki Allah ya so ya maida ta da yamma ta koma gabas rana na fitowa da yini dare ya fito da dare in Allah ya so yana iya sauyawa sai mai da rana ta fito da dare wata ya fito da yini duk wani al'amari ne mai sauki a wurin Allah bai da wata wahala shi yasa Allah ya ce huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qabl kuma na halice ka gabanin haka kai kanka baka sai aka yaka halice ka ba haduwar namiji da mace ba shi ke halittar da dawa namiji da mace sun hadu ba san me ya gudana ba me ya faru me aka aiwatar Allah shi ya san tsarin da ya a wannan ciki yace huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa sha shi ke tsara ku ya suranta ku a cikin mahaifa tun kuna mahaifa ya suranta wannan dogo wannan gajere wannan fari wannan baki wannan mai karfi wannan mai rauni wannan kyakkyawa wannan mumuna wannan namiji wannan mace duk shi ke suranta wannan nawa kaga Allah shi halice ka kai baka san ya kai halice ka ba to da haka kudurar nan ta Allah da ya halice ka da ita ita zai baka ɗa a cikin wannan yanayi da kake ganin a al'adance Allah bai ba da ɗa a ciki shi yasa Allah ya ce wa qad khalaqtuka min qablu akwai kirar hamza wa qad khalaqnaka min qablu da ka an ce khalaqtuka an yi zuwa ga Allah idan ce khalaqnaka shi ma zuwa ga Allah tare da damirul azama walam taku kusai a kuma baka zamanto komai ba mutum kamun a samar da shi ba komai yake ba Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura bai zama wani abu abun ambato ba to kai ma baka zama komai ba Allah ya samar da kai to da kai ikon da yi da kudurarsa ta samar da kai a lokacin da baka zama komai ba da ita zai sake baka da a lokacin da ka zama tsoho kuma mataka ta zama karariya na'am قال رب اجعل لي آية قال saboda jin daɗi da murna da kuma gaggauta Allah ya tabbatar da wannan abu da aka masa albishir da shi sai ya ce ya ubangiji ka sanya min aya ita ce alama alamar da na gani zan san cewa lalle wannan abu ya samu sai Allah ya ce to ayatuka Allah tukalliman nasa ayarka shine baka iya yiwa mutane magana ba wai karkawa mutane magana ba an gane domin ka ganna gare shi ne a ce ayar ka shine karkawa mutane magana kaga kenan duk lokacin da ya so ya kiwa mutane magana sai zama aya amma ayar zai ji shi zai ji a karansa bai iyawa zai ji ga mutane ga magana inda zai magana sai ji bai iya magana to da haka da ya je ya kasa yi wa mutane magana to wannan alama ce ta cewa wannan cikin ya samu na wannan da da aka yi masa albishir an gane ko kaga ya yarda da albishir din da Allah ya masa ya yarda da abin da Allah ya faɗa masa amma saboda shauki ya ce Allah ya ƙara masa da alama da ya ga alamar to ya san haka ta Allah ya ce to ga alama Allah tukalliman nasa talata layalin sawiya dare uku daidai ma'ana sai an cika dare uku madaidaita ba ka yi wa mutane magana kwana uku da dare uku shi sa wata ayar ya ce ayatu ka Allah tukalliman nasa ta ayyamin illa ramza kaga ta ayyamin a waccan sura ta Ali Imran a wannan kuma salasa layalin dare uku kenan kun ga yini uku da dare uku bai iya mutane magana zai ji ga abin magana amma bai iya yin magana sai ya fi mai ne faru Thank you. Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab sai ya fito mutanansa daga mihrab shine wurin ibada wurin da mutum ya killace yake ibada yake sallah yake ambatan Allah shi yake kira mihrab da haka ya fito zuwa ga mutanansa daga gurin ibadarsa sai ya gansu gashi yana so ya musu magana ya ce ku tafi ku yi ambatan Allah amma bai iya magana to da haka me yayi Allah ya ce fa auha ilaihim sai ishara zuwa gare su da haka wannan auha na wahayi an gane auha kalma ce da ake amfani da ita ga wahayi amma nan abin da ake nufi da ita shine ishara shi yasa waccan ayar Allah ya ce ka Allah tukallima nasa da ayyamin illa ramza ramza shine ishara sai da ya dinga nuni da hannu da haka yana musu nuni an sabbihu nuni da cewa ku yi tasbihi bukrat da safiya wa ashi yan da baraice ce ku tafi ku yi ta tasbihi safiya da baraice amma ya kasa magana saboda me saboda dama Allah ya ce alama shi ne ma Allah ya bashi alama wataƙila kaga da bai nema ba da Allah bai bashi wannan alama ba to amma tun da ya roka sai Allah ce to alamar ka Allah kalliman nasa salasata salasa layalin sawiya to sai ga shi ko ya fito ga abin magana domin yana so mutane magana yanda ya saba ya musu umarni ku tafi ku yi wa Allah tasbihi da safiya da maraice amma sai kasa bai iya magana saboda shine alamar cewa an samu cikin ɗansa ya haya sai musu ishara da ku dinga tasbihi safiya da da bareci Ya ya yahya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma qadiya wa halalan min ladunna wa zakatan wa ce ya yahya khudhul kitaba bi quwwa kaga sharan haifi haya Allah ya waya ya umarni yana ce da shi khudhul kitaba bi quwwa ka rike littafi da karfi littafin at-taura wanda da shi suke hukunci yace ka rike littafi da karfi da himma da kwazo kada kai sakaci da littafi kada kai sakaci da aiki da abin da ke cikin littafi kada kai sakaci da nisantar tarhanan da ke cikin littafi kada kai sakaci wurin tabbakarwa da mutane abin da ke cikin wannan littafi sai Allah ya ce wa atainahu hukma sabiya mun ba shi hukunci da annabci tun yana dan jariri tun yana jariri Allah ya ba shi hukunci da annabci sai Allah ya ce wa hananan min ladunna wa zakatan kuma da tausayi da rahama gare shi daga gare mu da haka Allah ta'ala ya zama to mai rahama da jin kai ga annabi haya? shine wa hananan min ladunna wa zakatan da kuma tsarki da tsarkake shi Allah ya tsarkake shi tun yana jariri sai ya bashi littafi da hukunci sabiya sannan kuma Allah ya ji kansa ya masa rahama tun yana jariri sai Allah ya bashi wannan littafi sai Allah ya ce wa kana taqiya ya kasance taqiyi ne mai tsoron Allah ne bawa ne na Allah sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin daga annabi ne daga cikin bayan Allah na kwarai annabi zakariya annabi haya ibnu zakariya yana daga cikin fitattun annabawan bani isra'ila alaihi wassalam Allah ya ce wa barran bi walidayhi kuma ya zamanto mai da'a da biyayya da kyautatawa ga iyayensa bai zamanto kangararre ba bai zamanto wanda ke musguna wa iyaye ba bai zamanto wanda bai lura da iyayensa ba a'a ya zamanto barran bi walidayhi ولم يكن جبارا asiya bai zama jabbaran mai takabburanci da kama kariya ba duk yana cikin jabbar naga jabbari cikin mutane wanda ke da takabburanci da kama kariya. shi ko Allah aljabbaru ma'ana wanda al'amarinsa ke tirsasa al'amari ya gudana saboda shi ke da iko ba wanda ke da iko sai shi kuma shi ke da hikima duk abin da ya zartar cikin hikima yake zartarwa turaka da siffa aljabbaru siffa ce kammalalliya ga Allah amma dan adam kuwa jabbari ma'ana wanda ya kasance mutakabbiri mai kama kariya Allah ta'ala yana cewa Allah bai kauna kullu mutakabbirin jabbarin to da haka Isa annabi Yahaya bai zamanto jabbaran ba kuma bai zamanto asiyar ba bai zamanto mai sako ba saboda Allah ya ce da shi taqiyan da aka bai saba ma Allah sannan Allah ya ce da shi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihina bai to daga cikin masu saban Allah ba sai Allah ya ce wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata ga annabi Yahaya yawma wulida ranar da aka haife shi wa yawma yamutu da ranar da zai mutu wa yawma yub'athu hayya da ranar da za a tada shi rayayye kaga Nabi Yahaya ya gama ziki. Allah ya ce wa salamun alaihi yau maulida wa yau ma ya mutu wa yau ma ya waɗannan su matakan ɗan adam na rayuwa manya-manya guda uku Allah ya ce la tarkabunna tabaqan an tabaq ku taka matakai kan matakai na rayuwa tsakanin kowanne akwai mataki mataki na rayuwa akwai matakai da yawa akwai matakin jari kana jariri ka zo ka dan fara girma ka zo ka balaga ka zo ka zama babba ka zo ka zama dattijo ka zo ka tsufa tun ba kai aure ba ka zo kai aure ka zo ka zama magidanci da 'ya'ya ka zo duk waɗannan matakai ne na rayuwa da za ka yi ta taka su kaga abin murna kaga abin bakin ciki duk waɗannan matakai ne na rayuwa to amma dukkan matakan gaba ɗaya waɗannan uku su ne manya yawma wulida wa ya yamutu wa yawma masu hayya kuma duka Allah ya ce annabi ya haya yana da aminci a cikin waɗannan to da haka Yahaya ya gama arziki almancin Allah ya tabbata gare shi mu Allah ya ba mu arziki da aminci duniya da lahira فاتخذت

Allah ya ce wazkur fil kitabi maryam ka ambata a cikin littafi ka ambaci maryam ka ba ana nufin littafin maryam ba da littafin maryam ne da ba za a sawa kitab din alba da sai dai a ce kitabi maryam an gane ko kamar da Allah ya ce wa min qablihi kitabu musa ba ce alkitabu musa ba an gane ko wa min qablihi kitabu musa littafin musa to amma haka nan ba a ce wasu gurfi kitabi maryama ba da an fi kitabi maryama zai zama cikin littafin maryama kamar can da aka ce wa min qablihi kitabu musa ana nufin littafin annabin musa to aka kenan nan da aka ce fil kitabi ana nufin cikin littafin wani littafi shine littafin nan da ake sananne a gare mu shine littafin da aka sarfa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zaka ambata ambaci Maryam da haka maryam ne ita ce maf'ulun bi wadhkur maryama fil kitabi ka ambaci maryam a cikin littafinka kai ambatan maryam ga ambatan maryam ya zo za a karanta mana a cikin littafi sannan kuma dama maryam ba ta da littafi baka taba da an ce ga littafin da aka saukar wa maryam ba an gane ko to da haka wadhkur fil kitabi cikin littafinka ka ambaci maryam ka ambaci labarin maryam ga labarin Maryam idin tabazat min ahliha yayin da ta fita ta tafi daga mutananta in tabaza an gane fi ifta'ala daga nabaza nabaza ya jefar an gane ko kaman fa nabaza allazina utul kitaba kitaban lahi wa ra'adu kaga nabaza nabaza jefarwa jefarwa an ka jefar da wani abu sai a ce nabaza in tabaza kaman kai ka jefa kanka an gane ko to ga kamar ta dauki kanta ta jefa kanta ta yi tafiya da kanta zuwa wani guri zaka kalma ce ta ibara balaghiya mai girma Allah ce idan tabbazat yayin da ta fita ta tafi min ahliha daga mutananta fita daga mutananta daga iyalanta ta tafi makanan sharqiyya wani guri wanda yake gabas daga inda take zaka inda ta dauka yanki ne na gabas an gane ko wannan duk ƙarin bayani ne da kuma Allah ta'ala shi san hikimar da ke ciki amma hikimar da Allah ya bata ko abin da Allah ya bata bai da alaka da cewa dan ta bata gabas ko yamma ko kudu an gane ko to amma Allah shi san hikimar da ke cikin haka da ka Allah ce da mu izin tabazat min ahliha makanan sharqiyya gunda ta tafi ta fita daga mutanenta ta kama yankin gabas sai ta tafi me ya faru Allah ce fattakhazat min dunihim hijaban sai ta riki wani shamaki kuma bayan su ana ta samu wani abu da ya killace ta daga gare su ta inda ba sa ganin halin da take ciki ita ma kuma ta yi nesa da su shine ma'anar makana kasiya da zai zo nan gaba ta yi nesa da su har wani abu ya shiga tsakanin su ta inda su ba sa ganin ta su ba sa ganin ta ita ma ba ta ganin su ta yi wani wuri ta ce me kai ta me ta je yi duk wannan ba ba mu labari ba ba mu da buƙatar cewa sai mun san ga abin da yasa ta fita ga abin da ya fidda ita kuma ga dalilin da yasa ta kama bangaren gabas to wannan ba mu da buƙata gare shi idan tabazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhazat min dunihim hijaba shikenan inda Allah ya tsaya da mu sai mu tsaya ana Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aike mata da ruhin mu shine mala'ika jibril malaika jibril shine ar-ruhul amin Allah yace nazala bihi ar-ruhul amin tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha da haka ruhu shine malaika jibril sai muka aike mata da ruhin mu shine malaika jibril fatamassala laha sai ya bayyana a gare ta sai kawai ta ga mutum a gabanta ya bayyana mata kuma a surar basharan sawi a surar dan adam ya zama ta surar malaika ba sai zama a asurar dan adam kuma mutum wanda yake matsakaici ba mutum wanda yake karami a shekaru ba ko wanda yake tsoho a shekaru haka nan ba mutum wanda yake karin kani wannan ba gajere sosai ba wanda yake dogo zangalalle ba sai zo mata mutum matsakaici shine basharan sawiya qala sai ta ce a'udhu birrahmani rahmani sai ta ce ina neman tsarin ubangiji mai rahama daga gare ka wannan na nuna mana hikimar amfani da sunayen Allah al-husna duk lokacin da kake so ka roki Allah to kai amfani da sunan Allah dake da alaka da abin nan da kake so ka roka kaga nan tana roƙon jin kai ga wurin Allah tana roƙon Allah ya mata rahama ya tsare ta daga wannan sai ta yi amfani da sunan Allah ar-rahman sai ta ce ina neman tsari da ubangiji mai rahama ka daga gare ka ya tsare ni daga gare ka in kunta taqiya in ka kasance mai tsoron Allah ne to ina neman tsarin Allah daga gare ka kaga daga jin wannan in ma wani fajiri ne in akwai tsoron Allah da gare shi to kaga zai gudu saboda duk fajirci mutum aka ambata masa Allah in dai akwai tsoron Allah tare da shi to sai ya ji tsikar jikinsa ta tashi to da haka ita da ganin ta ta dauka fajiri ne ta dauka mutum ne da ya zo ya fajirci da ita shi ya sa zan da ke sai ta nemi tsarin Allah Allah ya tsare ta da gare shi sai ba ta ansa qala inna ma ana rasulur rabbik yace ai kawai ni manzon ubangijin ki ne ni ba kowa bare face manzo na ubangijin ki. kaga daga nan ya kwantar mata da hankali cewa shi ba mutumin banza bane shi ba fajiri bane shi ba lalatacce ba ne ba lalata ya zo da ita ba a'a dan saƙo ne daga ubangijin nan da kike neman ya tsare ki to shi ya aiko ne kin ga bai yiwa wanda ke da kanki kika san ba mai tsare ki daga sharri sai shi to bai yiwa kuma tun farko a ce shi zai aiwatar miki da sharri kin ga wanda zai turo gare ki dan haka zai turo shi ne ran ni'ima da jin kai da ɗaukaka a gare ki da haka ne manzan ubangijin ubangijinki ne ni rasulu rabbiki ni manzan ubangijin nan naki ne da ke neman tsari gare shi kuma ya aiko ni ne li ahaba gulaman domin in baki kyautar gulaman yaro zakiyan mai tsarki da haka kyauta ce Allah ya aiko ni ya baki kuma kyautar ta yaro ga daga jin za a bata kyautar yaro ga daga hankalinta ya tashi ya za ba kyautar yaro ya za ta samu ɗa tunda a al'adance ba a samun ɗa sai an sadu tsakanin namiji da mace ita kuma ta taɓa saduwa da namiji ba tunda ba ta taɓa yin aure ba sannan ita kuma ba fasika ba ce ba mazinaciya ba ce za a ce sanadiyar zina saduwar da ta yi da namiji ta hanyar zina ta samu ci ta ce to ta yaya za ta samu ci ne tambayar da ta masa na'am قالت أنا يكون li gulamu sai ta ce ta yaya zai zama nan na da da su samu da kamar da kace dan ai ubangiji na ya aiko ka zuwa gare ni dan ya bani ɗa mai sarki ta yaya zan samu da alhalin lam yamsasni bashar namiji bai taba shafata ba ban taba saduwa da namiji ba ban yi aure ba walam aku bagayya kuma ni ba karuwa bace albaghi ita ce karuwa to da haka ba alaƙar saduwarta da namiji kuma a al'adance ba a samun ɗa sai ta hanyar saduwar namiji da mace to ta yaya zan samu ɗa kaga wannan shi ma ta masa tambaya game da abin da yake al'ada abin da yake al'ada kuma dama al'adar gaba ɗaya Allah ne ya tsara ta Allah ne ya tsara cewa haka al'ada za ta tafi shi sallah ke cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa aya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha ita ce Hauwa. sai ya ce wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa kaga daga ciki wannan tsari ne Allah ya tsara al'adar farko annabi Adam ya halice shi daga turbaya sai ya halici matarsa Hawwa'u daga kashin hakarkarinsa kaga ita wawo daga kashin hakarkarin annabi adam aka halice ta kaga ba magana na namiji da mace daga kashin haƙarƙari Allah ya halice ta sannan daga baya daga kansu ne waɗanda suka biyo baya sune Allah ya sanya samuwan ɗa tsakanin namiji da mace sai daga kan annabi adam da hawa abin da ya biyo baya to da kaga wannan al'ada duka Allah shi ya sai domin farko namijin da Allah ya fara halitta da kasa ya halicce shi ya halicce shi tsakanin namiji da mace ba Hawwa'u da ƙarshen hakarkari ya halicce ta ba tsakanin namiji da mace ba to kaga kenan ashe wannan al'ada ce da Allah ya sa yana iya sauya ta shi yasa ta tambaye shi tace anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya qala kadhalika yace eh haka ne ma'ana kamar yadda kika faɗa haka ne haka kike lam yamsaski bashar ba namijin da ya taba ba ki kuma ba baki zamanto karuwa ba da haka al'adance irin ki ba kya samun da to amma Allah ta'ala shi ke sauya al'ada shi yasa ya ce kazalika qala rabbuki huwa alayya hayyin ubangijin ke ce wani abu ne mai sauki a wuri na dama al'adar ni na sata kuma ni ke sauya ta lokacin da na so zaka sai Allah ya yi nufin ya sauya al'adar nan a kanki ya nuna wa mutane cewa yana iya samar da ɗa ko ba tare da haɗuwar namiji da mace ba Shi ne Allah zai gwada a kanki gashi za ki gani huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nas kuma muna so mu sanya shi ya zama aya ga mutane gaba daya cewa lalle wannan yana da matsayi a gurin Allah irin wannan siffa ta halitta ta shi ta isa ta sa mutane san ba mutumin banza bane sannan kuma da irin abubuwan da Allah ya karfafa shi saboda suna masa ganin cewa har ma tuhuma shi suke suna cewa uwarsa mazinaciya ce sai Allah ya karfafa shi da mu'jizozi masu yawan gaske wanda bayan da za a yi a ce mutum ordinary ya zo da irin waɗannan abubuwa ya rayar da matattu ya zo kabari ya ce da wanda ke cikin kabari tashi da izinin Allah ya tashi to da haka Allah ya karwa shi sai Allah ya ce wala naj'alahu ayatan lin-nas wa kana amran maqdiya eh, na'am wa rahmatan minna na'am kuma rahma daga gare mu zuwa gare ki da shi da kuma mutanen da za a ke su gare su waɗanda za su yi imani da shi to annabi isa rahama ce a gare su sai Allah ya ce wa sai ya ce kuma wa kana amran maqdiya kuma al'amari ne fazarta ce Allah ya riga zartar ba makawa sai abin nan ya uku da haka ko kice kaza ko baki cewa duk yadda abu ya kasance sai abu saboda Allah ya riga ya zartar idan Allah ya zartar da al'amari ba abin da ke dakatar da shi to ana nuna mana cewa lokaci ya insha Allah za mu dakata kan wannan ayar har yanzu dai muna cikin kissan Maryam alaihi salam da kuma haihuwar ta na Annabi Isa haihuwa mai ban mamaki wanda insha Allah gobe akan haka za mu dora alhamdulillahi rabbil alamin Masha Allah Allah saka malam da alkhairi masu kyamarori suna nuna mana cewa tambaya ko guda ba su samun shiga suna ta nan na haka Allah shi gwada mana gobe lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh